العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فنجو ماكو صف الشباب الثانية مارس 2013 يكن عندها ميلادية إن شاء الله تعالى يا شيخ أبابي قاتنا لتعرفنا يجيبه littafiya miftahu darussalam bitahkiki shahadatai al-islam ya sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala wani ji bayan jibetin shirutula ilayen lawole ƙarar ya bata na ko? na alhamisu sharaci gutunci ikhlasu dini lillahi azawajal almunafi shirk الذي لا يقبل معه قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى كل الله أعبد مخلصا له ديني وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى إن المنافسين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصله واعتصموا لله وأخلصوا دينكم لله فأولئك مع المؤمنين الآية فجعل الله تعالى الشرط قومهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينكم لله فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو من المؤمنين بل هو من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما ولما قال ولما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهذا مما لا يكتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل من قال شرك يغسنشي إخلاص الدين لله عز وجل لا دين وجين يبطيش بوجو المنافي للشرك na ikhlasu nana ga shirka ne yana allazi la yuqbalu ma'ahu na mashirka gashi ke bagangani da etun ego eh, etun wuce ana qala allah ta'ala to ce la tun ga ala lillahi dinu al khalis adini na tiyana adini na tazuna adini na zaji bu ce ce wannan ce ci gwi gan wuyo wa qala ta'ala ce ce la tun mai gagan fa'budillah mukhlisan lawdi jibuta ce ci wala addini o jimbo to wala addini o tazo ya to ga layan dondo fa to ci ba ci ma ko wa qala ta'ala tatna ga kulillah abudu mukhlisan lahu dini Allah ga Allah ga me tayo me dini mi jimbo to ya bujo ni jimbo ti wa majin ya ti bo ali e bo majin bo awo bo wa qala ta'ala wa ma umiru ajan furujan illa li ya'budullah sai ba da ta ya Allah mukhlisan law ko illa li ya'budullah mukhlisina law din ala dini ta zo ala jin a ce bugi hunafa'a addini ya goro wa yuqimu salata amma salla sallah kwa jikini wa yu'tu zakata amala zakaya wa zalika dinul qayyima na naga addini goro wa qala ta'ala cocin za ta ga innal munafiki na lillati ka munafiki shi fi asfali minan nari na da ta takwaye nan wallan ta ji da lahum nasira wa ma bi zai ja ja nasara ko a ya taimakona illallazina tabu na tabu sai zane ja tuba ji wa aslahu a ci majara ji wa tasamu billah amma wala su ce ci nan wa akhlasu dinakum lillah amma dini ta zai bu ce ci wannan fa ulaika ma al mu'minin za mu ci ga pambangan be mu'mini shi al aya fa ja'ala Allah ta'ala sharta ce ci ula be ga sharatu yo kaunuhum ma al mu'minin kami za mu ci ya fiya da tace mu'mini jona an yi dinakum lillah Allah dini ta zo na jin ya ce ci bugi faman qalaha kani ga la ilaha illallah gan zahiran ebayin zahiri oje mi sun bayyana bayyana wani walam ya kuma kulisan amma wanda ya zo ta yi ya jan gugu ya boto ya ci bugi buwa na falaisa huwa min almu'minin zanen fi da min ya mu'mini shi ba bal huwa ma'al munafikin na wa fi da ta ta pambagani ba munafiki shi allazina hum fi darkil asfali min an-nari munafiki da ta ku ta ku ta yin enona wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne gwa ga yace shi ga amsa tabbata ne ga mamata da ne ga jajeli na la yushriku billahi shay'an umma jajeli na wala yandon da fatu yace ba cha da khala jannata da ne ga luwa janna wa mamata da ne maga jajeli yushriku billahi shay'an wala yandon ci ba ci fatu yace ba ci na dakhala nara da ne ga luwa رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر wa وقال صلى الله وقال ولما قال له أبو هريرة كقنا ما أبو هريرة مقال بيقان man as'adun nasu bi kika ziza na wamma ya gwatawa gano ya rasulullah ya wuce ya ce ce qala anabi ga man qala la ilaha illa allah ngai ga ga la ilaha illa allah ga khalisan min qalbihi bi zutaniya daga gubona a shawa ne ga yagwa tan damu ko annabi a tangwa malaika ya tangwa alkur'ani a tangwa azun ya tangwa shehidi ya tangwa wani zaguru soko ya su maji jiki a su maji ya tangwa mun amma yagwa tan da bata sai su shiga iziniya ko sai su shiga iziniya sai ci ma ke yarda ji amma tangwa ya za sai da na ce ci yarda ji bai na shafa amma a ji zamfani a sai zane ga ibe tauhidi ne ko shafa'a na ji za amfani wa ma tauhidi ya na yi guba a shafa'atul kubra na ji mawkifo ne ko shafa'a ya ba masu kun ga shafa'a kiti so shafa'a ya abu talibi na gula shi fitiye na maka mutu wajen ga azuzu daga yanaba a legan amma ya gwata na zanuwa ce ya lega kowane ya ji a datan gwa zai fi kabarin mimbo na datan gwa kuti ji a datan gwa zanuwa ji a datan gwa ma yi da yi zine sako a na legan da jiki yan na jindiriya iri tunanin mushiriki sai laza a ci sai legan ebo tsombayan kuti a na ji a da kuti a datan gwa ya ma yi da tawi biyan na suke jiki ma na suke jin jejema ya zama ga su ta cin shirka na wacce na ko kufurin akabaru fele ga yagwa abejin giya abejin amfani ya bana wuce bata matan fa'on shafatu shafi ya buga ikhlasu dai ya zuzu jiboyin cece ko ibn qayyim kitabul fawaid wani ga page 182 gan. التوحيد شجرة في القلب وفروعها على أعماله na tawidi shigman a tingagu uyo na dengbo wani ko wala yuji mai kiyo da tunji nga a sunna shajara nga a sanatu shajaratun iya na wale da na eya shekara inda ya n'o nome jinuka eya ko ke ci manuro washuhuru furuha etsaji masu kun ngayi lankpa gwalaji gwalaji ngayi wal samara tuha ya e suna mai zai suna nga iki nga yana cibin wuce wa suna faman su hu fi la da ya suna wani suna nga ya su su sun lokaci ya su ci ga su sun ya su na wasu nanan nga ta ce ya tu su ko fa samaratu shajaratihi tayyiba ba hmm. ne ga yana cibin nan yi na wajibi na cibin na suna sun yi wa man k'a na fi masu yakin zanama ya suna wunga ya suna wasu sun da laifi so ko na wa hanzal yana ci ba wuce da yi tiyana kiyo hanzal ke tula tula ne walin nan ma ko wa inna ma ya kone ko aljidad ko al يوم المعاد فعند فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها وكاكونا إذا بدا في سي ينجي نجنا لا يفعل كيانو يفعل كيانو ما بي لا يزال يكوتي بوتي نوجونا wọ́n sun wá sun jí kú jí kí àrán ní sun wá ń jà rán wọ́tò wọ́n ìkìláàsù mahalu ganar mai shajaratun fil qalbi nga ci yo na den gbaza an jona furu wa ala amalu wala je ci shi shiga ya fi kirki eh, tujo wa samaru ha tibul hayati amfani ma ko na cigbun shi an sun ga rayuwa wanda fi duniya rayuwa jebo wan na'imul muqim fil akhirah da ni mana dan bode fu ya alkiyami ne na wagon gano ikhlasu da tauhidi wala ga wa mai jo الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مقتدون وكما أن ثمار الجنة kemine na je sun fi alijanna na eh marimarin alijanna je la makutu atun wala mamnu'a a bawa ko amma kan wa ma zuwa nan a tin ga sama da wal ikhlas fi dunya kazalika a tin ga sun sunsun. da marimari, mari amfani da amfani tauhidi da ikhlasi daga jashin hagu in ma'ana wa ga'ibe tauhidi tauhidi wale rayuwa wangi wa ga'ibe tauhidi in mini jafe wawai wa ga'ibe tauhidi ga'ibe maji jibe kaddare wa ga'ibe tauhidi wa den gbatatin wa ga'ibe tauhidi ko in ya tole yana dambo wa ga'ibe tauhidi ko wa da ismi na nun kalbi wa ga'ibe tauhidi ga'ibe tauhidi wa ga'ibe tauhidi da alfalahu ko wa ga'ibe tauhidi wa gane wato yin na shi amfani benin wadira tun daga jori kami alkiyami ne alkiyami abi wa tangwaza ko a tangwawe wa da cikin da rasirantu wa lona ko ma abi lona wa da azu wa da alijanna wa malu alijanna wa alkiyayen wa tiya wani wa magashe wale ne bata kiyo amfani da tauhidi bi ikhlas ya fun ya alkiyami kenan su da amfani tun daga jori wa ibnu kan jito wa shiruku wal kadhibu wal riya'u e la fa so ko bati be gamane be jimbo aliyaye shajaratun fil qalbi cigbun yona gwen gbazan hanjona samaruha ene su sun tiyanu ga kiyo fi dunya ijona ga al khawfu da su wal hamu ko wal ghamu bi razane bi egma pi wa bi sadri ko be damuwa egma bi ma ti ila ga e jibo aliyayo ka zaun ci ebe diki an ka zaun ci ebe daji yubiya wọn àbẹ́jì ní ẹgbùn magajì damuwa kó ìdàgẹ́ ilẹ̀ ìfàsùnkóbà tí ọjọ́ àbẹ́lẹ̀ gan yẹn na wọn lẹ́ ẹ̀nà wọn láfàsùnkóbà tí wa lé gan àjọ àǹfààní náà bukata ń gbẹ̀tà wa ẹ̀nà máa àbẹ́jì wọn àdó fàtọ́ àìlú Eh, wa zulmatul qalbi wa samarwa fil akhirati wata kunne daga da shi wancan lafa su ko ba ci be gamba ne be jibu ali aye jintuna e fo al kiyami ga be dadi wadi abili ba za na shi ko za ne ba ne ga shi ko ne fil akhirati azzaqum wal azabul muqim wali e fo al kiyami wadi abili za nan zakumwa sai gibi azaba na dabo da felo ne wa kan zakar Allah wa ta ni da ta ni fi soki Ibrahim shi ba hu ba na sai ce mutu da soki Ibrahim wa ji gane ko ko mu ce ci mu eh min yangi ce gimi ne yo ana wa ga ku ya wani ikhlasu ji ya ki an ji ta ji ne za zo gangani da mm. yana asadisu an ga gutuwanci yini shiruta ya la'ila ilallawa alhaka mai gago na sidiku almunafi lil kazibi mini shirata ya la'ila ilallawa sidiku gaskiya ya almunafi lil zibi na yi al'adar ga manana wawuwan gayi an yi tawato ala zalika alqalbu wal ya gbanza an yi gani da ginta da loji gangani na gan bana kemina wa gauci ya da ginta na ko wunke yudai gbaya wobo a cinga wakala ta fi latinaga ya allazi na aminu ya na sha imani jina itakullaha wa kunu ma a sadiqin esu da ya ce ce mai laifi pambarin da zai je ta gaskiya ne e, za gaskiya shi wakala ta ala ce ce latina mai gan fi kashe ma a dumarar hul munafikun e bayan lilacin yanayi na munafiki ja wa ta kasta rahun sai ci ma asiri za wuce loya haisu azhar azharul islama ya bane munafiki ji a musulunci latu filo wa abutonu alkufra a takafirci so sai ci wa minan nasu man ya kulu na billahi ya da mini ya zan yana shiga yayi ma ji bi ya ci na wa bil akiri a magana yayi ma bi fa al kiyamina sai ci ya zan wuce fa wa ma bi mu'minin ne aji mumini ja unan laha a raya ji so ko bombokiya ya ji so ko dambiri go a ga yaje yi kwaji na amanu bi zai jayi ni jine wa ma una illa an anfusahum amma ya zandoro ya aji zandoro dabara da daboya sai ci tacan wa ma ya yashura so makiya fi bihin maradun batan da yan mabu da hun Allah marada sai ci biya batan walau ma zabun alimu amma jiya zaba na tanadi ma kanu yakdhibun yana fela zunga manana fa zada Allah ta maradan taccibe batan da ya babu wa annaha lam tuwati alsinatuhum ko unga dagin taraba fa huma sharru min al wato munafiki na jaji shi daga kafiri shi wa ma wa hum ejeke ba mun ga dar kula sal min an ta taqwa taqwa wa kadi bayan Allah azza wa jalla fi surati tawbati sai cinan latuna wato e ya suratu tauba kasira min fadayi e jidan yamini ya e sako sako yan munafiki jo bi qawli subhanahu wa ta'ala daga nan surati latuna gaga gana wa minhum ko wa minhum wa kaza fi surati nisa ko ati ake gaga aji fi sort nisa be bo idza ja kal kuna ake tunga wuci ye sort kuna. be ga wa gairiha yashhadu subhanahu wa ta'ala ya shahadu su ba na annum la kazi ko sai ce jinan hanji bata ga malazu shayo ko hmm. wa fi hadisi muazu bi jabar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ma min hadi ya shahadu an la ilaha illallah adi da da wannan hadisi hadi zuwa dubu ta bi gaskiya na sai Allah na wa anna muhammadan rasulun mu'min bai tuje sai dinan sai dai kamin kalbi da ga gaskiya daga gubuna illa harama wallahu ala nas sai ci gula jin haraka kula jin haramu yana muttafaqun alai wa fi hadith al-arabi hadith ya al-arab al-arabi bazuma allazi ja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu an arkan al-islam wa bi rukuni je musulunci allati kalima me na wacin ga mini rukuni ya musun ce ngai kalima la ilaha illallah wannan lamma akbara wa nabi sallallahu alaihi wasallam bizalika ka kuna ni sallallahu alaihi wasallam yi labari yace ya ce ga wannan qala ngan hal alayya ghayruha nga liyan ba nga da da ta cin qala la nabi ga illa anta tawwa anda ga da tatawuya qala ga wallahi la azidu alayha wa la anqusu wallahi hadiyana mu ya bitu buna madiyana mu ya kina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gam aflaha in sadaqa zanana wa gwa da ke wunga gaskiya ta nan ko larabi na biyun ga anabi ziji samu anabi ga Allah ziji kinyo anabi ga Allah ziji fa ziji patio anabi ga Allah ga biyo suna ji ali ta samu mai unce unce pati ne to yi ti yakin ta ne in ba su ko ga tun tun nga e eh, wato da no tun da shi na nga yi gan kazan umma ga yi ga ila sallahu tun ji ko magayaga ila azu yi fe magayaga kazan ba ta a ne sai ga wato ngai ma ne ji magana ne ba ta je fallana amma diye nan ya be na ma na mu ya ji na fila kuma ken do mini wa a ne diga aflaha da na ga wa in so da ka ji ga gaskiya ta ne imana ya ga nanu ga da nan ga ga turo juyi na ga ga kwa a tiban na sanar tarkwa ya kulu amanna hum la yaftanu wala kad fatanna allazina minkum fala ya'lamanna Allah allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ashawa ne ga kai zaga imani yaji lawo ga su kwa mazaci ne su ko mazaci ne o ko amma su ga zama ne wanda ya bala su ko woya na ya ebu be wa daraja ko ebu be kimu we? ebu fi wazu ni biju ya ebu otori Allah sai ba ne kuskuro jina wala ki wala gyara ji ko ebo de tọdọrù olo bẹrẹ tẹsẹ ní ipa tẹsẹ mi ní ubo wọn ti mọ náà kúrò jí ẹnẹ jì bẹrẹ ní de tambi zan zane da gaskiya na imbe zane de kiya na zane de gaskiya na ɗagun yau wallahu ala fashta rata fi falahi an ya kuna sadiqan wa ne ga ashirati labiya abun ga kabin zanen gagwanu lufe zanen wani da gaskiya nan fakara da bi zalika alkazibul munafiku wale daga babu na sun zane sun ga mun ci mai ji munafiq na zane ga abun nan sai na wala falaha lawa abadan zannan wa gangwa ballawul haibatu warada zannan zuyi zuyi su gan da takwajin ga wajen ya zan billahi min zalika ya ba tarbi su ko su kusa da yiru wuce sai asabi'u shirya ta wuta ba ci ko almahabbatu boye na min shurutun la illallahu ko wa huwa an yakuna Allah wa rasuluhu ezuzu fi sokobe tu chuwi ahabu ilai mi ma siwa ma wa sokobe chuwi ga ndo ne sokobe chuwi ana wa yuhibba fillahi wa maga waza wa huwa bu soko wa yujidu fillah wa maga na zafuwa na bu soko wa yuwali fillah ngo le ko wa ga tuzwa zuma wa tuzma bu soko wa yuadi fillah wa maga na zafu wa nu bu soko قال الله تعالى تتلاتنا قوى الذين آمنوا أشد حبا لله أنا جاء إيمان جنا أجد أنني يبوين سقوق يندندو وقال تعالى تتلاتنا يا الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقول زندندو نجا أجل دكا دينه لغوانا سقوق أبدا زندو تجي يحبهم زندجا في وسقوق ويحبونه yuhibbuhum to ko fe wa za hunci shi wa yuhibbunahu a to ma fe wa su ko azilatun alal mu'minin da ne ji aga agba ya mu'mini ji a izzatun alal kafirin amma da izza ta ce zijibo ta ce kafir yo al'aya wa qala ta'ala ta tunatun ga la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa da da ji aga ji so ko fa al qiyamina yuwaduna man wa rasula a de zane shi ga ya gusa ko bai tuci walau kanu a ba ahun ka ga sai man cashi au abna ahun ko ma ya gyashi au ikhwanahum ko ma ya gyashi au ashiratahum ko ma dan gyashi al'aya alhakam yace ga fa wasafa Allah hana wa ibadahu almu'minin sai ci wa mu na ji mu'minina wajiye biya na mashadu hubban ko mm. ke a ade boye sa ko ga dondona wa annahum yuhibbuhum wa yuhibbunahu za wuce jima'a ta zane shi ai eh, wa ko su kuma wani wa annahum la yuwaduna man Allah wa rasula mai je boyayya zane shi gai gun so ko bai fi ciyuna wala yatawallawnahum amma to azuma qala Kala ta na suna ga wa man min kun? fa in na innahu minhum zane gai da to azuma mini yabo nan ta ga ake da min mini abu na Allah la yahdi alqawma adh mazalimin. sai ci wayawu a zalimi shi ba wa fi sahihi an anasin radiyallahu anhu an nabi sallallahu sallam kala a nabi ga salatun man kunna fi waje da halawatar imani e wuta dana ranar ga fi da bani wade mana mana ya imani an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi ma siwahuma wunde boye soko da tuci ganyen don da naji soko amma yi tuci wa nan wa yi tsibbal mar'a la yi tsibbuhu illa lillah wa maga waza wa huwa bu soko wa an ya wa maso nofo an ya oda fil kufuri na ga ashe babu su kafirci nan kama ya kirahu an yi kuzafa fil nari kemna wa yana fagan Allah ya ci a guna wa fi aidan anhu radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعني نفس قاعد يقول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم زندون ايماني وإيماني غنيا حتى أكون أحب إليه سون بو يبوهمي غان من ولده اجو ووالده بمنشوين والناس اجمعين بزوانجي بينهم عليه غباني الله حبته wanda muhimmanci sarauni ɗaya ga yi musulmi wa sai je boyayya la muhammadu rasulullah wa wasu ya ci ganyen dondo yau ko wa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ce wa mumini shi wa ma ce na kafiri jibo yau mm. bani ɗaya ga zuwa wasu ko nga mitu soko nga mitu annabi kul in kuntum tuhibbuna Allah ya ga ta zane je wa soko ne fatabi'uni ya mitu ni yujibukum Allah soko a jike soko a ce waye law kana hubbuka sadikan la ta'tahu bayna wajiya ga nan ga gaskiya ga mitu innal muhibba liman yuhibbu muti'u zane wa zane wa jan mitu zane wa wani wale za na gai wasu kunan wafe tun sai ce ebe na mini alama ya zane waza na nga jiki ya zama ce kan dundu za na gai wasu kunan wafe le sai ci ba za na gai wasu kunan wafe ji na batulu ba sai ci za na gai wasu kunan wafe like ake soko da ya zangocha ana na gai wasa kone wafe waza yi gai wasa kone gwanan na gai alhubbu fillayo kai mu yau ana na gai wasa kone mun ga ji bara a bayan dundun na ga ji buta mutum maji sai ta ne na yau bada bayna nawa bayna kumula da wata wal bagda abadan na ta tu minu billahi wa dawo sana na gai wasa ko benin wale ga mun ga gwawa gangani ga mushrika ga mushriki kai mu yau amma ba ni ganji zukun addiniyar musulunci da adalci la ya jiri mannakun shan'anu kaunin ala an la jilu idilu huwa akrabu littakuwa ina gashi wuti biyan manci na yiji musulmi ne ko yahudi ko nasara ko mushiriki ko majusi a kiyayen manci buwan na tabo wakada rabuka an la ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana sai ga wani inji ada ka li tushika bi ma laysa laka ilmun wala tu man wali bolo ya ko amma ga do do le so ko ba su ko wa le so ko ba bi aya amma to so saibu ma fi duniya ma'arufa ji bolo bolo bi ayin jo yo je ji yufi ko tonu oyufu wa ba yu chudan bi ni bi a ga ne ebo na ke mun ci boye ne bo adisa asmawo ebo na me na mushriki wala wuti la wa she da mushriki yaya kaga wuti le musulunci bana annabi sal atata yahudi annabi a sallallahu da she biyu har wato ranu jira ranu jira min hadisi ko ebo na ma wuti ke da bobe na wuti lawu ga mi ko yahudi ga be ti ga ga wa she tu ba wa nan wala tujadu al kitabillahi billati ya ahsan wani ko wajadilun billati ya ahsan hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal wazat la sanatu wajadilun billati ya ahsan yale ne pata jiki an ne pata jani ga jun zira mun ci make yahudi be nasara ga sun yawo ke jiwo wato amul ladina utul kitaba illun lakum so mai bata kiyo mai bata kiyo ina jin goyin ila ga mituna hadisi na gan wale ga waga waza wa fusa ko maga alwa ne ba fusa ko musulunci ne daga kabilanci ne ne waza ya bane kabila ibu don ne na zafa ya bane ji kabila ya ne ne waza ya bane mini ya bane bai manyan yin waje katon na men ne ya bane ji bai manyan yin waje katon na, ne waza wuce ya bane manye yi ga yi fiwo mai nan hoye bane zan ta da yau mai mamma ga zan duwa ga da yau gobe na sha na wahu yanda wuji me za ne musunta yana mi za ne musunta wa mi tuso ko wa mi to bi nga malan wuji halin ya ji makantan dindo nan ga alkawli lawo maga bai Allah ganin da yi maga ganin mi ga aji wanda wani mun ga ga laluwa nan mi ga aluwa sandu wani mun ga ga wa nan mi ya sai wo sandu wani mun ga ta na fu nan mi ya sai nan fu wallahi tallahi naji manajin ahlus sunna wal jamaa manajin ahlus bidai shi wa waza wa fillahi wa ma naza ne wa fillahi ba mu yo hadisi naga la yaminu ahadukum na nafi ba wannan nafi ya da imani imani za a gumi a wancan lagos a wancan je imani a yan bai lashi je kullum gada shi kitabul fawaidi ne ibn qayyim page 120 gan al-imanu ma'rifatun wa ilmun wa iqrarun wa mahabbatun ne imani na ya soko waje ilimi tiye tsoci mu mola yarda waje da tsoci mu mawaje buwe ya ci. ɗagun yau wọn ɓaga alma abus ne ga dana gadana ne na wa ammal iman ga ma imani fa sarun nasi dokun don doyen zawon gishi au kullukum kuma ɓata yadda una wundura feji da ganwai da imani mu maji imani mai da imani wa ma aksarun nasu wa zama halatta bi mu'minin dokunan da ya zama an yi ko ga damuwa ta wanda ta jiki a ta jimaniya wa aksarul mu'minin dokunan da zai ji mai da imani na ji ibn qayyim ga inna ma indakum imanun mujmal iman na dokunan da hadin iman na cikin bumbunun na, wa amma al-imanul mufassal amma iman na gaje ya kenan bima ja'a bi rasulu wai layi ya lafi a kalan wai sun ok so kunga ibn qayyim kunga wa amma al-iman al-mufassal amma imani na je tiyan imani na dena bi ma ja bi rasulu na tuci be be yana sa sallam ma'rifatan yace ilimi yace yakyo wa ilman bi ilimi wa ikrara wa mahabba ko mm-hmm. wa magaya dadin duwi ko wa ma sake jabu yuna wa ma'rifatu bididdihi wa ma'rifatan bididdihi yana maga ke tuduna wa ke duye wa karahiyati wa ma sai na tuga wuce bo wa bugu bihi ko wa sai jin adawa bi fa hadha imanu khawasul ummati dan ga imani fasha mutane ne aluma ne sallallahu wa khasatu rasuli dan be zai to ba ne bi gane wa huwa imanu siddiqi wa hizbi dan ga imani da ne bi gaskiya ne da jama'in shi so ga go ya yi tibu dokunan da ba an jimani je a dunkuli a amma imanu mufassal na gato imani dana a tauhidu dana al-islamu dana al-ihsanu dana al-wala'u dana ko al-mahabbatu dana kaza dana kaza ke bidwo ne shirka ne kufuru ne fusuku ne isyanu ne yaladawatu ne bagaza'u ne kaza kaza wace adidai biyu wari daidai na da ya ƙici wari daidai na da ya ƙici wace wa sunna wace afe jin wace afe gun wace afe tuzum wace afe waye ilimin wace ga haɗiya da ne wace afe nan go wato kun zo an ji da imani irin nan sai za daidai ɗan yau wa kasiru minan nasi ya zai ci wajen guru dan hazugu min al-imani yana rabuwa min ya imani wannan ngaya le kiraru bi wujudi sani yazo da imani diga Allah wa sunna jalita na dabu zan ga ma nuji na yanayin imani ya bubuwa ne ga wannan wa anna da huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardi bugi magaji sama nguji magaji kiyo ma bainahuma ko da yadda takanin gone wa za lam ya kun yanki ru'u ba da lasnani wanda ga imani na ta ta zai sai jibuta kutina ajin kariyan na to min quraishi wannan hawi min quraishi wanda zai jana zan ga ce ni fahimta da imani na goyi din daga wa akh eh? eh wa akharuna amma da zan ga ce wato dambobe al'imanu lahum wa takallumu bi shahadataini zan ce na ji fahimta da imani kawai mutum laga imani ga zaji ga la ilaha illallah rasulullahi tuya sawawun kana ma'u amalun aw lam yakun jeji uyo ngo tumbi ko to muro tumbi وسواء وافق تصديق القلب او خالفه daidai mu ya kotun wato dacewa da tasdiq ko yi ko su jika dacewa Na ga imani ile ya murji a jin mm. wa akharuna zan ga ci jima indahum al-iman min jalal tasdiqul qalbi zan wace ma ale ga imani ba ba kawai dole ga tsaya da yanga bi anna allah subhanahu khaliqu samawati wal ardi wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu ko wala ma diga allah subhanahu ta'ala ngaji sama be kinyo annabi muhammad mai rushi ko mai tuce ko wa in lam yaqiqir bi lisani wa lam ya'mal shay'an to wasu ga tiya be jin tarunya mu ke lutun don duwa ne ga imani bayan jami'a jigo bal walau saballaha wa rasulahu ka yi to kaza no to gaji so ko metu cin ko wa ta bi kulli azimatin wa bi tu jejejejen cikon cikon dunde wa wa ya ta kidwa daniyatil lahi ko wa bi nubuwati rasuli fa wa mu'minu mai bi akide da egbon gan to ji dai ni kete anan muhammadu ma na tu ci won ele ga zanen mu'minu ya zanen ci fahimta yin na imani ga da imani da jami'a ga da wa haruna amadi zanen ci da be indam al iman wa jadu sifati sami cewa sun bayyana wula ga yi ma na sifati da ba wunde sanwa wunde basara wunde yustiwa wunde arroyatuwa ko ta'ala min uluwi ga Allah wajen ta daidai din wallahu latu ala shi ta ce ala shi ba wa takallumihi bi kalimati ko maga Allah wa gaga wa kutubihi majima bil ta sa koya wa samihi majima ne sa koyawa wa basari majima ne sa koyawa wa mashiyat majima ne sa koyawa mashi'a wa qudrati wa radati wa hubbi wa budi wa qudrati shi bi radin bi boyen sa koyawa min nan wani wajen zalunci ne wa ga dalika ma wa safa bi nafsa bi ne yake ce caji min ne ووصفه برسول بيان تشواجي من وين فالإيمان عندهم إنكار حقائقه كو imani ba za na jin gayin karuyan hakayiku zalika ya hakayiku yadda na bayani bu wa jahadihi wa lokofin ma'amma taktadi ara mutahawiki na ko a jin jihudu a ce ji inkaru a ce dagwa sun ainihin ra'ayin zai na alagwa suna wa afkarin المخلصين يجعلنا المتحيرون غادنا زي جي كيلو كيجي وافكار المخلصين لان بي زي جي شكاني دي غمنا سوجي الذين يرد بعضهم على بعض ني جي رجا دوشنا وينقض بعضهم قول بعض اكل اكل لو غندو الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والامام احمد مختلفون في الكتاب sannan imam muhammad bin sayyid na umar gan yan bidiya shi muktalifu na fil kitabi a to be ci ta ta ni ta fi so kuna cikin nina a ta yi leba ci ubo mukhalifu na lil kitabi za guba ba ma ki aki ale to litafi babi mutafiquna la mufaraqat al kitab ba ta amma da ba ma ne babu ga wa akharu na amadi zan da ci dobe inda malima ne ba zai labi hukum a zuwa qihi zan da ci mai nage yanayi imani na wani feji buta sa kwa ma ke na zauku ku yawe fili yawe yegma yawe ilhamu yawe da ke a fili hafi na gallawo wani wa mawajidihim wa mata wa wani fusun bi ne gbame wani ni gari takidin bi ma ja bi rasu amma a gundi dole wala mai to na fitiyo bi zai shi zai dai ma ni irin nan faye shi wa haruna amma da mu ci ke da wabe al'imanu indahum yanayi imani babu nan nga imma wajadu alai aba agum wa aslafau nga yana tun da kun da kwai be zari be baba da kun da kwai be bi hukm al ittifaqi ka ina ma kana da gumi bal imanu mabni ala muqaddimataini imani za ilmi wasu a ta ce gubo ihdahu ma ni min gubo kawo a qawlu aslafina wa ina a ganin na gaya ya da ya shi zonga mai gan dakon da kun da koyo wa tani ya ba jisun an na ma kalu fa hakwa haqwa ga ne man da kun da kwaji ga ne ga gaskiya zan ce ne fa intan da imani ya nono wa na amali zan ce da be indakum al imanu makarimul akhlaqi ele eh, ga yana iman ban ga wode tabiya wanjo husnul muamalati jode muamala bi zanji wa talaqatil waji wa mulafis qawlu wa isalu zanni bi kulli ahadin wa walida to kirjo lo bazai nindo wa takhliyatin nasi ko wala zanjo tiye wa ghafalatin wani adesu sif bane babu imani idan ga la sanu wani ko kulu kuna dini wani amma wanjin kawai ga imani ko wa karuna zan ga ciyo tuma inda mali imanu ta jarudu min ad-dunya zan ga ce le ga ne imani babu ga ke waje gowa daga yijo wa alaiki ya biyan dona da alaka da je ne wa tafligil kalbi minha wa mala lamari jo woti ngobo wa zudu fi mo doya be je sai zara aw rajulan hakaza ila yafi ba daga le zayani mu fo wanja ko munda jiyawa munda wawa munda sinaye jan munda shuba kuma ele eh, ga zane a riga ne zai yi nani ja'alu min sadati alil imani agula da mini tishe zai ji da imani nan wayan kana musali khamin al imani ilman wa amalan ko ta zane ta buje iman to ilimi to to wa ala min aula man ja'ala al iman wa mujarrad al ilmi hmm. amma ke ji da da bane ele ga ni dai imani da ga waje imani ga waje zai ji katu wayan lam wayan lam yuqarin wa amalin to boto ji kiyan to boto holofun ya amfani ka tun da jombo no tun duniya na wa kullu ha wilayi ibn qayyim wato zane shi bayani lam yarifu hakikata lima ya ɗaya na hakikan imani na wala qamu bihi abin da kin da milatu imaniya wala qama bihim to zane yau to imani madabi a tsaya wa hum anwawa ma yiriri minhum man ja'ala al-imani ma yudadu al-imani zane yau so da bayani opposite imani daga da laga imani wa minhum man ja'ala al-iman ma la ma la ya'tabiru fil ma la yutabaru fil iman dan da cewa to mai nun da lagai iman ne yi rogo iman nin ba nan wa minhum man hu ma wa shartun fi dan da cewa to mai na da la iman ne ngai kiyo yan doci ne shara ci guni ma nin mana wala ya fi fi usuli wuce kawai ma kun ja ja su duku ya la yayi ma ya su duku kawai nan wa al ilmu kawai nan wa min man ishtarata fi thubuti ma yunaqidu wa yudaduhu dan da ciyo so min zan ne jobe ina ke lo imani ya da lagu da lagu kwaso wa min man ishtarata fi ma laysa minu bi waji zan da ciyo so mai lalaji shara ci guni ma nin mana su ngai kiyo yana da imani bani wal iman wara zalika kulli mu bil imani ya ce na bayanin wa ke katun murakkaba imani a cikin na ku dan roji ko min marifati ma bi rasulu de biye na tuci ni sa sallan da na ilman bi ilimi wa tasdiqi bi wa lawa ya gaskiya aqdan bi aqide wal iqrar bihi wa mafula ko wa mala iman jibi nutqa wa so pronounce wa ta wal inqiyad lahu wa malaqatu tayu mahabbatan wa yu wa qudwa wa fi yu wal amali bi wa lutubi batinan to swati wa zaran to gbangba wa tanfizihi wa ma sai practice ne imani cewa sai ludoto wadda da'awati ilayhi wa ma sai da shi imani nan bi hasbil imkani gurgudun hali wa kamalihi fil hubbi fillahi ya mi gwe imani mo ga wa zawu abu ko wal bughdi fillahi wa ma ga na zawu an bu ko wal ata lillah wa ma ga la ya zawu la ya bu soko wal man'u lillah wa ma ga ke na kaza ko Allah ko bu soko wa yakun la wahdahu illa ko ila wa mabudu mulufi ga Allah subhanahu wa ta'ala gbe ga wajibu ta wa tariqu ilayhi yakuna wa da wati da sakona ngai kiyo tajire bi muta ba ati rasuli zahiran wa batina wala ya mota zo wala ya mutuwa na bi to so wangba wa tagmi da ainihin kalbi ainihin ita fati lafi wala ya rasuli wa mola ya wotu yanzu da nika ga ali sai ci ba nan ga da nika ga ali a nufi sa'a sallan ba nan a ga gobe ojin bidiya ga ji ma a ga gobe shirka ga shirka ma wa billahi taufi. Ezai bin kai ma ji abu ko? na'am in kini kaga ibn qayyim da ci bai kubi page 212 yan kitabul fawaid ko ibn qayyim ga min sifati tauhidi min tawhidi ya tauhidi ga tauhidi ta tawhidi tauhidi da mine na dikinan ena sangana ma'ana ne na yo na to gbara sarwai wa an zawu emu yo na tiya sarwina wa an zafu ma tiya sarwi wa asfawu ma bana sarwi na bata ya tiya ta inda shi kan fa na shay yukdishuhu e jeji e un ka kwala to to to zuta ta widi na wa yadda mi su magoji shi kan wa yu asiru fi magari ta asiru fa wa ka je da sabi yakunu yu asiru fi adna asali ko mm. ngan ke boko nuro na alamar ta tango gaji ke waliya ungwa ni ga da mai wale daga na ka boko mun fa wale bana ne shikenan da ba kuwa sai luwi ga ci aga ta video ga wa kalmir ati asafiya jiddan adnakin asiru fihi ke bayani nan e muska na gindo alim ga da tasiri wal ya za ta shoshi lahzatu wal lazatu wash shahawatu al khafiya wa ali ibati e ne lafazi ya e gaggar shahawa na so na fatan ga ungaye bula su tawili ya e tinyele fari jimwali yayi wani ko gajin bu su koma ba ta yi na jimwala wasu tawili zawa lawato inda kuma lafazi kawai za zai ci a gaske wasu lawato ta rido fa in ba dara sahibu ka la zalika al'asar bi diddihi a da ke zane yi na gaje na in ji ba kwayan wuce alama wancin wagan bai su duni na wala ta kama tsara saban ya ta tasara alai kal uhu wadda ko ka ce ku ya da wa ya bile ki in ji fo in ci gaje yana gaje tasiri da rayuwar da hanjo daga ga dumacin wa jikin ọjọ́ ibn qayyim ga fejinaki tiribo na usulul ma'asi ha usulul ma'asi kulliha kibariha wa sigariha talatatun na gbere ne shi bata tunji ko cikin jasali wuta ta'alluqul kalbi bi ghayrillah wala yamalo bazan go cinaji sai cana wa ta'atil quwwatil ghadabiyya wala kagwe fushi wal shawaniya da yola mi otu kagwe shawai ga wa iya shirku wa zulmu wal fawahish ga ya nan shirka zalunci alfasha fagayatu ta'alluqu bi ghairi lahi shirkun wadda da ya gba mawlo bazan wati na sai ta da ko yanda naji sai ta nan shirku yo wa an yud a ma'awu ilahun akari na magana la zan ce da izamin da yake ce ne famar da ce ce wa ga ya tuta asul quwwatul ghadabiyya karshe konon wani kima ya kagbo ya fushi man ga alqatl ya zawo wa ga ya tuta asul quwwati shahwaniya e cizo giye milatu kuwa shawa mun ga kiyo ya tun ya kagbe shawon mun gaji kagbe zina wanda ya za jama Allah subhanahu wa ta'ala baina salatati baina salatati fi qawlihi wa man la sakatu ko banu jiga wanda dinan la duna ma Allah la na akhara wa la yakun nafsan la ta'lam Allah illa bil haqqi wa la yaznuna na'am la ma Allah bin ma Allah la na akhara wali na shirka wa la yakun nafsan la ta'lam Allah illa bil haqqi ga kiyo al qatl ko wa la zina ti kiyo azina wa hadhihi salasa yad'u ba'dha ila ba'd ga zumi guta nan wa ke wa ke yi buji fa shirku yad'u ila zulmi ila zulmi shirka ya jingwal zalunci wal fawash ga to alfashe kaman al ikhlasa wa tawhid yusrifuhuma an sahibi sai min ma ikhlasu gangani da tauhidi la shirka da zalunci fanke abu ganda da nake juna ga mu lati shige cin annabi yusufu wa kazalika linasrifa anu su wal fasha ga mu lati shige kin da to alfashe ki abu a nabi yusufu inna hu min ibadina al-mukhlasin da mini wuji sako ne sako ga gwanan fasu wa al-ishq wal fasha zina wa fa kunga kazalika zulmu yabi da shirki wal fahisha ga tuna gama zalunci wa digalo shirka da alfashe sayin da shirka mu zulmi shirka ji zalunci ga zalunci bata kama na adalu na tauhidi kim na adalci na ga adalci na zai tauhidi na fal adlu karinu tauhidi ga adalci gani wa zai zabe tauhidi wa zulmu karinu shirki zalunci ma gani wa zai zabe shirka wali ya za yajmu subhanahu bainahu ga mala Allah ke lukwai kan wa amal an ga shahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa al malaikatu wal qa'iman bil qisti ngone la ilaha illa huwa tauhidi qa'iman bil qisti ke kiyo adalci ya ba shi ma inna shirka la zulmun azuma la shirka bi zulmi ganu da zun wato wal fashita tadawila shirki wato ya to al fasha mu wajin walo ko eh ya to al fasha to jin walo shirka ma wa zulmi mai jiwa da zalunci ma wa lafiya ma za kawuyat iradatu wa lam tasil illa bi nau'in mina zulmi especially yana wai kawace wani gagbo ka da kagbe umma ya da sai da zalunci wa isti'anati bi sihiri wa shaytani sai bi to taimako wayan zane ji sirri na bi shaytani wa ka jama'a subhanahu bayna shirki wa zina fi qawli azani la yanki illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyat la yanki illa dana mushrika wa lima zalika al mu'minin hmm. yana wacin ya ba fara yankin wani gan shi ibrahim tí wọ́n jí gáàdì àwọ̀. etí ẹ̀gànnà ìlàwó etí kápó yẹn wá ẹ̀gbọ̀n ẹ̀tún yẹn ẹ̀gbọ̀n. good mm. ko kile zai cin shawa mm. kile zai wato shawa kila zai ji dukiye kuyo shawa wawawo kila zai gyara mu shawa kila zai fuɗe zagi wani turego majinuwa eh? shawa ko mm. kila zai shi shi wadacin pornography lebe ne jajen ramu ne shawan gole bukacin su dubi ne ba ta channel ne le su ga waje dukiya kudi waje wa ramu waje wa riba waje wo waje kaza shawa ga ma shawa ya ba ko ma shawa ya alfaraji ko walen na gai mu ko wagacin le ya shirka hmm wa palaya wa saba waji boci waji tubu waji buta kaji ko ba ta kiji mannan shirk zalunci wai wuza ko wai zuza ungare da adalci ya wọn zango ci tibi na ku Wani dukiya zango ci kugi ba ta kima hmm? a zulumu jere ne bata ko gacho le wuta ne ga inna kunjo imma ta'at imma emilatu kagwe godo imma emilatu kagwe kiyo shawa ko imma emilatu kiyo ta'alluqul qalbi bi ghayri llah wato e wuta ta ne wani sai jiwa jilu dan mu tige shirka ngole ko daga waje shirka wani su kuma wato gaskiya na yi da saboda ya shi da wani ta yanki zakan jibe wani izawa jiki ya ne izawa aswami ya ne ko wanda yawa an ta yanki zakan jibe a wato so haka so haka so haka zaji wani ajiyar to amma wadda ba na wasu yi dangbalin nan nan wa sai jiki a yan adin zagin doci dango nan wa sai ke ba biyan shi ji man dole wanda an kalli sa zagin to je ne mu wani ulake malo ke malo wọ́n lè kó wàrọ̀ tó á ní ẹni ṣe rotate wọ́dí àti ìbílẹ̀ ìlàlẹ́ ibi egbó ìlàgí ni wọ́n wà ní ń wọlé ba na ìnigbá alkuwatu shawaniya ko nígbà tí ó ti gẹ́ ìjẹun wọ́dí àbílẹ̀ bá jí náà fípa ẹ̀wọ̀n fípa ẹ̀wọ̀n fípa ẹ̀wọ̀n kpaya ẹ̀wọ̀n fípa kpaya ń já kpaya kàlẹ́ ńgá ní egó ń gbó kágun wọn dí kí o ń fẹ́ yú káṣí ń rèp wọ́n lè wọ́n wale ko nga be le ganyi in la gi na e je turu su na sau da abu nke da abu abuci wani wula ke wula ke polo ko shirka ne an polo an wato an ni ne je koyi izo mini ne na mai mu na ku ne wale na kuma ta'alukul kalbi bi ghairi llahi wani mala da ban zamu ne ji sai cha ne wallahu a'lam ta alhakami ce ci gaba da jigan jiko hmm. wa thumma idan annahu la kulu man shahida an la ilaha illallah mu'minan sandon na gaya jirgin bai la ilaha wani wa sai mu'miniya hatta ya shahada anna muhammadan rasulullah su ga yi kira annabi muhammad tuce so ya ciwo na sallallahu alaihi wasallam ma iltizami fiha magwala sun bene wani bi akide bene ko bijami shirutin da ta kaddam na bai shirat na ga wani an ma ajin da ta fama da dalilu shi min alkitab daga alkurano wasu na tibe suna anabi wanda ta farra kadbai na ta ni shahadatai ni ko ana ga sharati uba ba nan shahada uba ba nan bayan shiruti al-mazkura mantuqan wa mafhuma wa ma'ana shahadatu anna muhammadan rasulullah ma'ana shahadatu anna wanda rasulullah ga yi kiyo tasdiquhu fi jami'i ma akhbara wala annabi ya gaskiya da yan doro na annabi ga ya labaru ne annabi ya labari ga yan dambo aljanna dambo siran dambo a tangwa fa alkiyami sun a fa alkiyami azaba kabar gaskiyo ni ma kabar gaskiyo sai ta ne ta tin alhala sho mumin jali sai ta ya fa alkiyami dole ko ne ba ta wakijin wai ma ne an rabbi ya ni ga labari ce ce min an ba'i ma ka lafa min labari na sha wuli ani nona wa akhbari ma sai ya ci labari ya ni sha bene wa fi ma halla min halalin bene wajen halali ne wa harama min haram bene wajen haramu ne tasdiqan jaziman mu ya gaskiya ko biyaqinin sadiqin da yakini ne gaskiya nan la shukukun tudakhiluhu wa la ha mushakka luwa wa ma luwa wal imtisalu ko izulamutu wal inqiyadu ko ya zula gulu da tuga da nan walin da mulamitu lima amara bi min shari'a islamiyya na jani sa asul foro be min shari'a musulunci والكف والانتيا اما نها عنه من المحارم يندون دون جماعة نبي قال لغا قاقوان يزولو لغا نزقو يا رام يزولو يا بي والأفقان يبع تجينا ولي ya إذاو سيري زنا سبو ko ribagi dukiya ku yi ya zuzu bi cikunda ya zuzu gamana mana ya zuzu jana nemanci ya zuzu zayi ko ya zudu da ya ci ya zudu jin liwatu bata ta ji musulun juji ke musulunci wuka ne su a sallan manan ya zu yarai nuni wacce ba shari'atihi ya zamu la tu shari'a na ya zuga ga wa da da tu shari'a da ci kayi ko kundin da ci kayi ko dokan da ci kayi ko ra'ayin da ci kayi ko ya ganda kun da kun da ci kai ma le ga ne a sallan ba ma waga da ka bari a ga yakin ya manna biyu wa ma da fa alkiyami a biyu ga maza a jabtu mun mursali ta wale ga maza a biyu wala mitu ko kun jina wala mitu ko ya ga zaji ne wala mitu ko ya gan dakon dakon wala mitu na ngo ga wai fonne a a amala ka man na shi ya ji e maza a biyu ba ni ba tan doro mina wa guwa ga ya ga mu daga ali hadisa ne ba mitu hadisa ne ga la mitu ya e zai ba mu abu idan mattiba walti za mu sunnati fi sirri wal jahar ya zamu la mi to na ne to su ci gangani be bangbe ma arida bi ma qadahu wal istislami ya zamu da yardu jingan be ndo na sai ga kanin mulaka suta wa zalika yi ke ilimi na wata ya yi mai an na annahu rasulun min laye idan annabi sa a sallan tuci daga ba sai ci bona azza wa jalla alimna wata ya kanna an na amra wa na wata min shar'i inna ma huwa tablighun minu ya dogo mun dondo be alwan dondo be shari'a nabi bayani ba ta dai e wuyo lima amara lima umira lima amara bi Allah ko mm. na Allah ju furuna wa naha anu bi na Allah kana wa shara'u bi na Allah la bi da shari'ona wa li hadha kala ga wala su kuga wa man yuti rasul fa kada ata Allah ina ga mutu ne za na mutu zakwa nan wa man walla fa ma arsalnaka alaihim hasiba ko an maga jabu ji wa la na zuku to go lo ji lo ji wala ba tiyan daga wucewa fale gan adai za mu na shi zabi a ki da yana alaƙi kasu muhammadi yana kida kita ya alake kasu muhammadi ya eh eh alake kasu muhammadi ya da je zabi a ki da ya gan ba tura su ko su kuma ga ya ne biyo nan yau ne ko a da sai da bayan nan a ya kicin wa mai yusi rasula eh. fakada ta Allah zan ga tushi ne wani tuso ko a gangan bane tuso tura su ko in Allah su ko jin hata eh, eh. ya bana tuce wuya ya sa sako sako ne ballig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu bai fahimta yau dan da ci mai layawa ma ramaita yanzu ramaita lakin Allah rama juja e eh, tin ma su mamuja amma ne bata yi ne bata yi kuskure to ci goyi so wa ta ladda go mata kuma rasulu fa ku zu ko kul in kuntum tuhibbuna Allah ya ga mitus ya ga yawa sako fata juna ne biga ya mutum ya bi bukum Allah a wai wa ya fulla kuma dunu bukum ko ta fa bin wallahu ghafurur rahim wa qala ta'ala tadnatna wa mata kum rasulu fa ku zaina tuci ga la ya ne gaji yago wa ma na ha kuma anu ku. yana mun ga ga lailu ga ya ji ya biya ji wa qala ta'ala tadnatna wa fala rabbika la yu'minun min ji kuti ga sunan ta ya wani a imani a gumiya hatta ya ki mu ka fi ma shajara bainahum sa ga ga sa ga dabe wace bankunci a tsakani na ji faruwa tsakani abu sun ma na jiro sai an fusi maharajan min ma kadaita amma a dai pimpiye gbadan ne ya gba abuwa ya na ga bakunci na wani sai limu ta suna wani basu ta goro na tukan basu ta ko fata'atu rasuli emi latutuci sallallahu alaihi wasallam hiya min ta'ati la wanda min milatu soko wa ma'siyatu ma'siyatun lillah ya za mu zo ya tuci ba wa ne soko ba ni don wa tiba'u wa tiba'u mahabbillah wala ne tutu ci mene jini fine kiyo yana soko ga wa na amitu wa mardatihi wa da soko za wa mujibati maghfirati da ne shoga ji soko sai fadu ne wa ramati da ne ga ji soko sai da ya ku soko ne wa takimihi ko wa maga ba hukunci ma ba ta hukunci bai ta su kuma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa take ma anzalallah na ba hukunci bai ta na sokoci ne wa kara yace ko wa karayatu hukumi karayatu hukumi la ya zauje wa maga zo wayan hukunci zan fuku wa maga yana hukunci ya annabi bo wayan hukunci ya so ko maga da wani yana annabi ga ba hukunci na yana sokwa ba hukunci na ga da wani ga mallaye constitution ko man made law ko ritin ko on ko gargajiya da jali addini ya musulunci ba ne na jiki ne na ji ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am abu idan fọwọ́ sọ́nà àṣẹ́lẹ̀m náà yà mú ilá bí máa mara láwọ́ bí a níbi jí fọ́rọ̀ àṣẹ́yìn da jí fọ́rọ̀ bí iná wọ́n lẹ́mìyàn ha ilá àmà náà láwọ́ ánú a níbi mọ́kàn sẹ́yìn aláwọ́ kanáà wọ́n lẹ́mìyàn ṣíra ilá bí amúrímìnà lá wane ko wani ya za kala ta gama za su kwan lafi ga ati Allah wa ati Rasula ya yi mutu ko ya yi mutu tuci ko wa zaro ya mai biki ya fi hankali fahimta wallaitu ya maga ashe ba zuku fa'alamu na ma ala nalba albalagul mubin yan ta ce tuci wani ngayi a wuya eh, na maga wuje bangwana wakala ta asa kun latin ga kula a tsaye wa maha wa a tsaye wa rasula daga ya mitu zakwai mai lamar tutuci fa in tawallaitum fa na ma alai ma hamila wa alaikum kuma hamiltun ya maga a ba ma ya tuci a ta ci wani to mata ce bu wani tuti wu ta a mai ga mitu tuci ga ba wu wa ma ala rasulina albalagul mubin yan ta ce tuci ba sai wuya na maga wuje na wakala ta hasa kwanat na gam kul inni lan minan min A ahadun kul ga ga hakika ni lan yujirani min Allah idan da buna na gwani tsa daga ba ko na wallan ajida min duni multahada madda ba da tunani ake bi lokacin abuwa mai bayan sun ga ne ko bana illa balagan min Allah da gwadi mi fiye wusa ko ko wani salati da tuci goyon su kone wa tumitu ne domin ya fi laha wa rasulun nan ga alisa kuba ta hali ne ba shau ga aliya ne bi bani wa alisa kuba ni ga zaune fa inna launa raja annama khalidina fiha abada zanna da ne ji annama ma da badon wa wa ji ya wa tiya ayan nan dum ya na wa ji aju da cikin zango lafiyar ka bayani na danu malo ne wa zaune ya ji kafirin wa man ya fi laha wa rasulun fa inna launa raja annama khalidina fiha kuyo ko amma mai ne gari hmm. na wani gaga ciwo ba abun wani eh, ya a yin gole ya su la ba na wani kiyo un comprise ya shirku wa ma duna shirka to yana tu shirka na sai daga ta ce shirku a kabaro nga lu na wa zon yo ama nga yi ma si ane ke ne bu tuto e gwa te ju anfani o ku ma ga da lu ku ma ga da lu sun ada ji ke ada azu e bo ne la la fi ran shi raka be fi ma dun zalika liman sha'ala tafsirin nasir sa'adi wa ya e bayani ke ci ga nasarawi wakala ta ala su na tuna gan ya yi rasul ya wata ci balik ma zai ne kamin rabi ka wuyan yana cin biya daga ba ce ci ce ci yau bana wa alfama lam taf'al fa ma ballagta risalatahu ko majin hacin aga ma wuyan sai ta wallahu ya asimuka minan nan allah ga ya suna gota daga bayan zan ji ko fawa sallallahu sallam abudun la yubad annabi sallallahu sallam wujuro ne jibuta sa ko na e eh, jibuta jin annabi wa rasulullahi yakzibu annabi sallallahu sallam matuciyo ne su ga munanan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi su ga annabi ga yaci yan tuyan gbagwa wa ya ji yawo bal yutau wa yutaba a daga mi to annabi amma gbau fa na shahadu annahu abudullahi wa rasulihi majindi ko fa na shahadu annahu abudullahi ko wa rasuluhu yi mai jirgi da alaihi sa sallam mu je so kuyo mai tuci so sharafa Allah bil ubudiyya Allah wa nabi wacin da matsayin ibada jiboi ko wannan wahadi wasu yi biya fi a shirafin makamati sako ma na biya bai sai fayan wuji bai ba ni shi makami da fananan sako latin da gasu ba na zai asira bi abdihi laylan yisatu tabbata ya sai cina wa wushu la da zai shi na wa qala ta'ala fa waha ila abdihi ma auha wa wayi ya da wushu yanu ji wayi na wale makami ya wayo ubuji aga ke la yoko wa qala sakon latin ga alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba ibata tabbata la sunaci litafi biya wujuna ko ta

na latunan wayar iji ke dai a nemi sa asalin tushen wuri wani ta ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu allahu dai limike de wa ki ka wa ni bitucin sa koyo nan wa qala ta ce na tuna ga muhammadun rasulullah anan muhammad sallallahu alaihi wasallam tuciye ce ce ya guyo wa qala ta'ala ce ta tuna ga wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul anan muhammadu fi aqid tuci tuci ko tuci da kani wuna wa qala ta ce na tuna ga rasulan minhum yatu alaihim ayati tuci daga yi tubo na ja sai ba ayan ce ci shi yuna wa kala ta'ala to shi lati daga azabi usibu bihi man ashau azaba ya mi soko mi wula da ajiye zane ga ba nan. wa rahmati wasi at kulli shay rahmai mi su kuma wa mai doro kici fa saktubu lil ladina yattaquna maguka da yesu na su kuna wa yutuna zakata amma la zakana wal ladina hum bi ayatina yu'minun dan me zane jayi ma ji bi ayati ci na alladina yattabi'una rasulan annabi ummi ya jalani la to annabi ne la tutuci ne ummi yum maka mu mabana alladhi yajiduna hum maktuban inda fi tawrati na tsadiyan wuce aliyo wai kati da tawra bayin dilena ya murhum bil ma'ruf annabi wuce ya kafin da tuguri waya na hawa ma ne munkari mai kagwai na tun da dai wani shi lullawa musayi ba to mai layan wani lajin alaliya wani harima alayhi mulka ba isu mai layan sakwazakwa lajin haramu ya wani zau anu istirarar mulak lalace kanit alayhi ba yi ba gani bai ce na jima'a da na ne bai lujikiyar a ne bai lulaciciya ta yi ne nan a da shari'a mutum ne ɓe ce yahudu jo ko ga nasara shi yan bayi bana amma shari'a ne sa ta da masu jiya sai cuciya fallafi na amanu zane jayi ma ji ba ne bi wuce nan wa azzaru wa matu zumanan wa nasaru wa mayu nasara na wa taba unura un zila ma wa mami to aske na cin biyu nan ga alkur'an wannan ula'ika muhimmul muflu na zane ya ga jagan gwana su kwaye fi da mili ga jagan gwana wani shahadu ya jiri yi umumi risalatihi da sako bayanin sa sallan ne gan janar wuyo ila na nasu jami'an jinin wa insu da ba za a yi benin ka januwa to ba an yara to fajiku to boku to zuru to balarabe to nasara to canisi to abashaci to sudanci to nigeriaci to kabila kpata nole ko kpata sakwa a nisa asalin ga agun jikin ga agun gwiwe ne rasulullah ilaikun jami'a a ce su kun gari bai bai ne ya su ga ga to ne to balare bai wanda ya to shi tun shaman yi wa qala allah ta'ala kun la tuna ga kul ya ayyuhan ya za an yi ga ga ga ya ga ga za inni rasulullahi ilaikum jami'a tuci sun kwan biyu bayan bayanin allazi lau mulku samawati wal da nan mulki ya sama biki na la ilaha illa huwa adi zuwa dubu ta bi gaskiya na sai su wuce yihoyi wani dan rayu wani ne to mai wuya fa aminu billahi ya ma diga sun kwan wa rasuli bi tuci annabi lumi annabi ne ummi na allazi yu'minu billahi wa kalimati ko watabo ya mami lami tu la lakun ne boye lami ile de bawo wa fi sayyid sayyid bukhari ma ana yuru da radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an qala nabi ga wallazi nafsu muhammadin bi yadi mi ja kutiba tun rami da gubo ne la yasmu bi adum ya hadil umma dan dun ba wasa ko min na al'umma nawa yahudiyun wala nasrani ko yahudi ko nasara thumma yamutu ci magaji ajeda wallam yu min billahi wa sirtu bi majima da na tuntube yana illa kana min ashabin nas zan ji asai da mini gimi ne to kada ka kaza Allah azza wa jalla mi sa kan nabi na alil imani bi sai ta alkawli ya nabi sai ta alkawli nabi nabi bai ne ala imani ji ya nabi fa qala ta ta nat na gam wa idza kaza Allah mi sa kan nabiyina sai ta alkawli ya nabi shi da da ma ta yi dukkan min kitabin yana na mila ya littafi nan wa hikmatin da yake mai nan sun maja kuma rasulun musa dukkan limama aku tuci madabi a yau magaskiya labe ko da fama ganin bai yi nan la tu'minun nabihi ya ga iman bi annabi wuce wala tansurunahu ya mayu nasara qala aqrartum ya a ya daji bai ga wuce wa qasu malazar zalikum isri qalu aqrarna tace ba ta ga yaya daji so ale ayan nan da mini ayan nan man ya ji to wuja ga da rayuwa bayan na'am ebe eh, to tsoye ce labi a gan to a musa to a isa to a ndoro doro ga adin rayuwa ne muhammadu ma dabi aga gayi ma biyu a nabi muhammadu sa mai ce to hazuru gayi hazuru gayi da rayuwa ko hazuru gayi da rayuwa nga wa na gayi ima biyu a an hmm. wa biya hmm. Hmm. bago daga na ku kuza gan sai zai yi da ra'aza ndo ga da shi ga gama kaka kallo ne ga shari'a ne Muhammadu bana ga mu da ke da khidru wa bi ngo da har ka wali shi tabai da so قال قال قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين كو wato ejiri eh, mutum mai sassa ya ci majiri biyan yi ma wannan shahadu annan kulla amilin ba da ba da bisafi yi majirike ne zan dole na gada lotu bayana annabi sallallahu alaihi wasallam tubiyani nan ala ma ba sallahu bi ma'alam ala khilafi ma bi sabi bi sallallahu alaihi wasallam la yuqbala minhu mithqala dharra wa zando ne diga dambu amma annabi tubiyani unce da lotuki unce da lotun doci na sakwa annabi ma jiu umalo yedina annabi lona umalo yedina annabi tun twana umaji ma annabi annabi yana ya tununga lo sai ta goki go kawai mama ko zarra na wala amila li anna allah ba'atha bi dinil islam ibn sai to annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga ya musulunci wallahu ta'ala ya kuce na tuna gan wa mai ibda ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ni ga dagwa sun ajin da tunajin addini ya musulunci an agwa kiwa wa fil akhirati min al-khasirin ya fa'al kiyamun ga ka da min zai jajin asara nan wa qala fi sayyi wa fi sayyani mi hadith aisha radiyallahu anha sai ya yi da albukari musulmi da hadisa yana na aisha sai jiran duwi kalatin ga anabi sa sallan ga man adata fi amrina da ga sun bi da lamari na nona haza ma laysa minu yana da bashi waliyana fa wa radda ga ni datu wa fi riwayati li muslim da yanda ta alima muslim ma ga man amila amalan da ne ga lo tunje tina laysa la ya mun nan murni ta ci wayan ko fa wa radda ga ni datu za wuce e bago no le e daga da atu e da tsabi da da jinyo da da bidiya wa da ga ntwa mota ntwa afiti ntwa keke ntwa microphone ntwa speaker eh yin na yuga bidiya ka mun ga yuga bidiya wuce fil adati qaida addini mu ga al asl fil adati al ibahatu asali al adam wa boju wa boga jimo wa boga jimo inda gwa na siga be to al adam na alikiyo wa le sharia ba tawai wannan shahadu annahu sallallahu alaihi wasallam da yatawaffa Allah azza wa jalla yi majalisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci gora yiwa hatta akmala lana bi dina sai sai na annabi sallallahu alaihi wasallam gumi gumina wa balaga ma arsalahu bil balagh al mubin yana mutaya ta tuntun ye ya wuna sai na waya wuna wa lam yatruku khairan illa dalla al ummata alaihi aja al khairi dabwa sai na annabi sallallahu alaihi wasallam lawu al mushin ila eh, yajina bani eje eh, fidawu an ce di fidawu an ce di foshi ba ko ya ce ji malidu fata mai lega kiyo alkhairu alalima alayhi sa alaihi mutuwa alayhi sa alaihi wasallam biyu ya amma za ba da alhaqi illa dalal ibu ga da bidiya wanja ali ibn abi salam bi al-imam al-qarrafi shi ne shi sai la ga yan bidiya ga wuki bidiya ga gutun benan ne ba shi abu ibn al-hadi ke da jiyo da Allah shi Usman da Fodo ke turu ibn al-hadi to alimam imam al-qarrafi maliki a jibaina al-imam shati da radi jiya ta wato ci bayanin ne ga bidiya ga muke na bidiya ga mutu na fi aliti sahabu ai buga ga wuce luwa da ga wa hanji dana o galle bidiya mu ci ga chawo cha ga tinya mo galle ne wanda mu zuma gwai ga to maman sai ci gun da bidiya sai ci gun da shirka sai ci gun da da kufuri da nifaku da fusuku da yafiyani sai ci mai da ajanna sai ci gun da ne sai ci da ba wuyi wani ilimi na ji amfani da albarka yana wala shirra illa hazara hun minu a madar shiri da ba sai na nisa a sallama an wani ala biya gina wani hau manu a nabi ala lugwa wata rau kuma alal bai albaida a nabi ma alumo shi lugwa ta tiya da kuwa goro na tiya na lailu ha kana hariya ya shi tiya wa gai gidiyo la ya zai gwan ha illa haliku Sannu za a fanci lugwa su zanaga jihar kanin wa kada an zara Allah azza wa jalla fi hajjatul wada ko sai ci ci shi ci caya shi fana ji wa wada'i nan ti ya hasiru ijtimahi bin nas nan daga karshen guna ne gugun bai ba an ji no nan Aliyu akmaltu lakum bi congregation da dan Aliyu ko alyawma kun lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina ina mai ajini gumi yaye ba ni malada so baye mai da jin ajini musulunci gayi ajini wani amma wani ga aya ne gayi yana cin zuma ne. yoko ko ya eh, ga ba sashen ta kada islamic studies ya eh, especially na jeji bisa ganin su bon aya ga last verse na shine giya aliyoma akmaltu lakum dinakum zana ka ga wancin ga nan kem nan manji ga nan gayi alhadr hadri dik ga ka ga irin wancin ga amma in classical method fili bi be mai hadisi ya lokin tuba cin ga yi last yana ci nonon wata ku yawman turja'una fihi ila Allah Allah alam wafi tosne ya de telebe ci gan zalu ci gan wala ya zaja nasrullahi ko wace maga aya riba wace maga alkalala ko alimamu sai ci maga aliba ga kalala bai wance da ni so so bai ni ga tun lokacin ne wallahi alam wafi ha khataba zalika ko aljam ilazim ba wance ga annabi sallallahu alaihi mu ji mutuwa wanci gaggan ya jama'a ne guja wa bayani wadan guru nan wa kala fi khutbati tilka ne wuce ga wata ba wancan ga Allah hal ballagtu na yau qalu na ma ga eh qala Allah mushada nabi ga Allah jiri salatan zubuta yarfau isbi'a wila sama wa la gulu fi sama anni wayan kusu a ilan nasu ce ga wula da sun fike jin sha Allah bazu hangin ga Allah masha Allah jiri dai su sayani wannan shahadu da khatimun nabi hijiri kida annabi sa sun ga annabi yanzu magona la nabiyya wala nabiyya ba da annabi don doro da zuma annabi Muhammad ba da wa ne yi tare ci jan ko? ẹwọ́gọ́ hmm. káàríbi ci cíjìn wọn cíjìn àsànẹ́bì orọ̀ wọn àti cíjìn àsúwọ́t àsànẹ́gá mẹ́tú ṣẹ̀ríyàn yá àníbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam náà wọ́n lè dọ́nà kó ṣẹbọ́gọ́ àbí ahmad gulam sai da lamatlu kazab da zai biya ti fẹ́ jidda nubuwa náà a'a ya zama shi ɓata luwa ta duwa na magaji ne bai zama ce na miji mani bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulci malu ya Allah kiyaye mu wa man da'a nubuwata ba'dahu zandun na ga claim ya nabci baya na biyu nan fa wa kadibun gama na zaman sun wa man sadaka fa wa kafirun sannan magun ya gaskiya ne zaman cizo suke yaje kafiri ma ka Allah ta ce na to ma kana muhammadu aba hadimin rijalikum annabi muhammadu ce baba ya zani doro mini ga ba je ba walakin rasulullahi wa khatamun nabi ne to ya ce mai annabi ya zuma go wa fi hadithu dajjal hadithin dajjalo ma fi sayani wa gairi wa ma قال صلى الله عليه وسلم عنه يزم عنه نبي وانا خاتم النبي ولا نبي بعدي wafe claim gan wuya nabi alib muhammad magan mu ya nabi zuma gura da nabi ndo zuma gora وكذا في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه وانه يقول بعدي ثلاثون كذاب زمان بو حديث اكمونه باتا كان وسو شيايون كلهم يزوم انه النبي دور من ابا في كلام غو يا نبي وانا خاتم النبي ولا نبي بعدي غا نبي يزوم بو حديث النبي دور زمان بو صلى الله عليه وسلم خاتم النبي النبي صلى الله عليه وسلم غا نبي كرشو وسيد ولد ادم مغاي نو سي غا نبي ادم جاج حتى الانبياء wal mursalin hatta to ba shi gani bi su ci shi so insha Allah ta'ala ne dai ka to ni ta ta miftahu da salam bi ta ta al islam wa zo ba bonno ka ni ba gurguje na ba ne ga ji daidai to cha la duya ba ne mai ga ci mici na ya ba ba ci fa da yi sai ci ya ce wuyayi da gi makanta yo to man na kalita na ta yi tsone ba ka na sai ci yi lada sai ci gumman na kalita ne. sai ta su da kabaru ba sai ta hun da janna gun gangani da yanayi tunan bakatuna sai ta azuba yige sai ta yi da janna gun da nan wuyi yi na jan fani da albarka ta yi to alkiyami nan gun da bidiye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da wajen dadi daga biko